Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni tare da Bashir Ibrahim Idris. A ranar goma sha biyar ga watan gobe ne ake fara gasar cin kofin duniya a ƙasar Rasha. kuma yanzu haka 'yan wasa da dama na shirin kammala gasar lig-lig na kungiyoyinsu domin tafiya yi wa kasashensu hidima a wannan gasa da za a yi cikin kasashen da za su fafata har da najeriya wadda take kasa ta biyar da za su wakilci nahiyar afirka a wannan gasa a cikin wannan shirin mun ji ta bakin wasu masu fada aji a harkokin kwallon kafa a najeriya kan irin kalubalen da ke gabanta da kuma matakan da ya dace a ɗauka. honorable sani ahmad toro tsohon sakatare jan na hukumar kwallon kafar najeriya ya fara da yaba mai horar da 'yan wasan kamar haka ko ba komai mai horar da wasan kwallon kafa ya yi rawan gani don irin tun zuwansa allah cikin ikonsa cikin rahamansa najeriya ta yi ta kokari har kuma allah ubangiji ya sa aka yi nasarar samun shiga cikin wasan kwallon kafa na duniya kuma ita hukumar wasan kwallon kafa ta bashi duk abin da ya kamata ta bashi don yin nasara to kamar me yafi birgi ka a fannin shirye-shiryen da aka yi na farko kamar yadda na faɗa daga farko wasannin duk da aka yi an yi nasara kuma irin wasannin da aka shirya na sada zumunta na gwaji wato yadda ake ce friendly matches duk da aka yi sun yi rawan gani don sun iyakan kokari kuma 'yan wasan da aka gayyata sun cancanta a gayyata haka kuma ita hukumar wasan ƙwallon kafa kamar yadda na faɗa Eh, wannan karo shine na farko da aka samu mai horar da wasan kwallon kafa baya bin bashi eh, hankalinsa ya riga ya kwanta ya tsaya ya zaɓi wurin da yake so ya je yi kamfin hukuma ta bashi izini gwamnati ta bashi izini wannan ba abin ba karamin nasara bane wanda dole a gode wa gwamnati da kuma ita hukumar wasan kwallon kafa ta ba da haɗin kai wa shi wannan mai horar da wasan kwallon kafa malam abba yola shugaban kwamitin kwararru na hukumar kwallon kafar najeriya ya ce ba ƙaramin aiki ba ne a gaban ƙasar musamman a wannan gasa. Ƙaramin aiki ba ne, saboda haka ita hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa dole ta jajirce, ta nemi ƙasashe inda za ta tura waɗannan 'yan Super Eagles je su training duk dai da za a ringa samun wa'ansu ba sa nan wa'ansu suna nan to amma lallai a samu irin wannan kuma a sama musu wasanni da manya-manyan clubs na ƙasashe ba wai clubs na haka premier league ko clubs na la liga ba a'a clubs na kasashe yanzu najeriya za ta je ya kamata a ce a afirka dinnan an yi identifying wayan na kasashe ya kamata mu je mu buga friendly da su a europe a asia a south america to kaga wayannan su ne yawanci duk irin bal da ake yi tun da kasashe irin su brazil bolivia da sauransu to kaga idan ka samu irin wayannan kasashen idan brazil za ta je mexico ba za ta je ba sai ka tafi kai friendly da mexico irin bal ɗaya suke bugawa tsarin su iri da alhamdulillah ita kungiyar kwallon kafa ta duniya tana bawa duk club din da ya cancanta ya je rasha ina jin gudunmawa har ta wajen dala miliyan biyu to kaga idan ka samu wannan hoɓɓasa ne sai ka zauna sai ka tsara ka inda ma gwamnati sai dai ka gaya mata ka ce za mu je ƙasa kaza za mu je ƙasa kaza amma ba wai don muna buƙatar wani abu ba to wannan dama da muka samu in an yi amfani da ita fi sabilillahi ina ganin cewa mun fara da wuri to in Allah yadda ku za mu yi rau gani a rasha Abdullahi Musa na ɗaya daga cikin 'yan wasan super eagles da ke wasa a gida waɗanda suka wakilci najeriya a morocco kuma ya ce ya gamsu da shirin da najeriya ke yi gaskiya ne ke najeriya da shirya da yadda aka yadda muka je mu kanmu na wani na gida na gida wanda muka je ƙasar morocco muka buga wasa na can to tun daga nan cewa najeriya yanzu is ready gaskiya an shirya da na world cup da za a ji me ka gani a ƙasa wanda har ka gamsu cewa an shirya sautu wasu gaskiya abinda na gani ya kasa yanzu najeriya akwai yan bal wanda suke matukar masu zuciya aka samu wanda kamar yadda aka buga a da to yanzu an kara samun irin su kuma yanzu najeriya akwai wala faya wadda dole ka je national team za ka ji daɗi za ka tsaka buga ka a kwance gaskiya da ana yawan zargin national team cewa akwai nuna son kai wajen zaben yan wasa kana ga yanzu wannan matsala ta kau a gaskiya ta kau yanzu yanzu kawai in ka iya ka iya su ɗauke ka ne za a ɗauke ka je ka buga ba in duk za ka kokari ka ba su bes ɗinka ka kare mutuncin ƙasar ka ba su da wani yanzu wani nuna tabarin da ake nuna da kamar da ta yanzu ba a yin sai sosai. to mu yi magana akan batun wasannin sada zumunta da babbar kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta yi ya zuwa yanzu ya kakal waɗannan wasanni shin ka gamsu yanayin yadda suka faro za a yi nasara a rashin an tafi a eh, sosai ba kuwa sama tun daga faran da suka bugawa na kafarin da haka wajen guda uku duk wanda ya kalli wasan nesa Najeriya sun shirya gaskiya ko ba samu za a samu da Najeriya in Allah yadda za a samu na ta bakin Abdullahi Musa kenan Honorable Sani Toro ya yi tsokaci kan kare mutuncin 'yan kwallon da za su yi wa Najeriya wasa a wannan gasa. To alhamdulillah kamar yadda na faɗa daga farko ko ba komai hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya ta yi rawan gani. Wannan shine na farko da ta nuna wa ɗan wasa da shugabannin masu horar da wasanni cewa in an je wannan gasa ga abin da za ku samu in kuka yi nasara ga abin da za ku samu in kuka zama an yi ah, ba a samu nasara ba to ga abin da ba allowance kawai za ku samu to kuma alhamdulillahi sun sake samun bashin kuɗi daga hukumar wasan kallon kafa na duniya daga cikin kudaden da za su samu in suka yi nasara wanda ake so lalle a tabbatar kuɗin nan yana nan ba sai an jira gwamnatin tarayya ta bayar ba sun riga sun iyakan kokarin su kuma ga kambanoni nan suna ta kokarin su taimaka wa kwallon kafa hukumar wasan kwallon kafa don aje wannan gasa a yi nasara wannan ba karamin ci gaba bane aka samu a fannin mulkin kwallon kafa mun tambayi malam abba yola kowace rawa ya dace gwamnatin najeriya ta taka cikin wannan tafiya sai kada baki ya ce to alhamdulillah rawar da gwamnati za ta taka shine mara wa hukumar kwallon kafa ta kasa baya idan ana neman naira miliyan ɗaya su sun kawo naira dubu ɗari takwas gwamnati ta bada naira dubu ɗari biyu a cika tattara a basu gwamnati kuma za ta iya mara musu baya ta cewar lallai a tabbatar duk inda za a je irin wannan wasanni na sada zumunci an samu biza ba tare da wahala ba malam abba yola ya ce akwai 'yan gyara da ya ce a yi kafin fara wannan gasa eto eh gyara dole ne daman ai akan hanya ta zuwa rashi dole ai sai sai an gyara raki fi sabilillahi eh, dole sai kayi gyara raki kuma shi wannan sabon coach da aka dauka an sake yanzu rattaba hannu akan kwangilarsa karin shekara biyu har kaga har bayan zuwa world cup kenan har zuwa ma maybe nations cup to in har allah ya sa yana nan din allah ya ara mana rana yana nan ana yi tare da shi dole za su kawo canje-canje akwai 'yan wasan da za a ce su dakata akwai wa'anda za a kawo su ci gaba har dai sai ya samu kwararren tim din da zai je world cup amma yanzu mu ga alama mu dai mm. a kallo irin namu na cewar daga waje muke dan lekawa mu gani muna ganin cewa a halin yanzu muna da tim amma dole ba za ka iya cewa eh wannan shine final team ɗinka ba tunda su ma kansu yanzu ai ko registration ma ba a fara yi na world cup players ɗin saboda haka an baka lokaci ka cire wannan ka sa wannan to wannan shine zai za ka samu irin team ɗin da kake so a ƙarshe honorable sani ahmad toro ya janyo hankalin 'yan wasan da za su wakilci najeriya kamar haka na farko zan ce su yi iyakan kokarin su ga yadda hukumar wasan kwallon kafa super eagles suka yi a lokacin da muka je world cup na farko a 1994 haka kuma a 1998 da kuma 2002 an yi yakan kokari har an wuce zagaye na biyu to wannan karo muna so mu ga akalla ko ba komai a ce sun je zagaye na uku wato quarter final na world cup masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin honorable sani ahmad toro da malam abbayola da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu a bauchi ibrahim muhammad da injiniyanmu ibrahim tukur kefi bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya